ke ce farko a labari na So ne silar motsawar duniya da na yi shirin farawa zan iya wasu sun kace ke sa hajijiyan wasu sai kina gefe zan yi lafiya garkuwa take ce mai bani kariya a taɓa kiranar zanzan majan wuya soyayya ce mini gurbin farin ciki ne dorewa da haduwa ta ni da ke bakin ciki ne yayewa zan faɗa watan auren mu ga yanzu yayi kamawa zana je na kalli gabas na yi addu'a alkibla ce gun sallah ce ya samu albarkaci eh, da babbar kyauta da zan baki a dole in gode ma na kai kake mallaki gare ni kin san cewa